Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa. a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa yau shekaru 41 nan da rasuwan tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Janar Murtala Ramad Mohammed. Wakilin sashen Hausa sanusi Adamu ya yi muna waiwaye game da rasuwan wannan shugaban. Sai kuma mu kawo muku rahoton abin da ke kawo yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya cikas. Kana Salo Garba ya shigo da shirinsa na da rashin tahi. sai dai za ku gafarce mu domin ba za mu iya kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya ba amma za mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Minister Japan Shinzo Abe ya ce harba makami mai linzami da ba a san samfurinsa ba da Koriya ta Arewa ta cikin tekun Japan abu ne da ko kaɗan ba za a lamunta ba. a ranar asabar ko a daren asabar ne prime minister abe magana yayin da shugaba trump ke tsaye a gefensa a wani taro da manema labarai da aka yi a farin gine-ginen trump a florida aka kira ma lago inda shugabannin biyu suke a ci gaba da ziyarar da abe kawo masa tilas ne koriya ta arewa ta mintata dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya in ji shugaban na japan da yake magana a taro da manema labaran shugaba trump ce ina so kowa ya fahimci cewa amurka tana tare da babbar kawarta japan 100 bisa 100 ana fassara gwajin da koriya ta arewa ta yi a zaman takala ko tana kalubale ga gwamnatin trump jiya lahadi sojojin turkiya tare da 'yan tawayen siriya sun kai ga tsakiyar wata cibiyar hada-hadar isis da ake kira albab har aka ji shugaba na turkiyan rajib tayyib erdogan yana ayyana cewa nan ba da jimawa ba da karun za su kama garin da ke arewacin siriya da yake magana a istanbul shugaba erdogan ya ce yanzu wato an yi wa albab kawanye ta kowace kusurwa shugaban na turkiya ya tana cewa yanzu mayakan da ish in da ake kira ƙungiyar ta isis da larabci sun fara ficewa daga garin baki daya amma duk da kirarin na shugaban turkiya cewa dakaransa da 'yan tawaye sun tasa matsakiyar garin na albab ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta siriya mai cibiya a ingila ta ce har yanzu a rangamar da ake yi fa a bayan garin na albab ne 'yan tawayen siriya waɗanda suke da zama a turkiya suna hanzarin kama garin na albab kamin sowar sojojin siriya masu biyayya ga shugaba bashar al-assad ta kudanci a afghanistan ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can ya faɗa jiya lahadi cewa harin da amurka ta kai da jiragen yaƙi a makon jiya sai ta yiwu ya halaka akalla farar hula goma sha takwas galibin su mata da yara kamar yadda binciken farko da ofishin ya gudanar biyo bayan wannan hari ranar juma'a kakakin rundunar mayakan amurka ya tabbatar da cewa amurka ta kai farmaki kan wurare da mayakan sa kai na taliban suke a yankin kuma tana binciken zargin harin ya ritsa da farar hula amma gwamnan lardin helman da kumandojin mayakan kasar duk sun musanta cewa akwai farar hula cikin waɗanda harin na sangin ya ritsa da su sun dage cewa an auna harin ne a wuri da mayakan sa kai suke kuma an kashe kusan mayakan taliban sittin. labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Wani hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa fadar White House tana duba dukkan zaɓi da take da shi a yunkurin tunkarar hukuncin da kotu ta zartar na dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasa wacce ta hana 'yan wasu ƙasashe bakwai da galibin mutan ƙasashen musulmi ne zuwa nan Amurka. Babban mai baiwa shugaban Amurka shawara kan manufofin gwamnati Stephen Miller ya ce gwamnatin Trump mai mako uku kacal tana nazarin kowane mataki da take da shi wajen ganin ta kare Amurka daga ta'addanci. hadimin na shugaban ƙasan ɗan shekaru 31 da haihuwa ya ga shirin mid the press na tashar talabijin na nbc cewa shugaban na amurka yana da yanci ko hakkin yanke shawara kan waɗanda zai kyale su shigo amurka kuma jama'a sun zaɓi waɗannan ƙasashe bakwai ne bisa nazarin barazanar da ake fuskanta yanzu da kuma nan gaba. Jaman jihar california da ke arewacin amurka ɗazun nan suka umarci dubun dubatan mutane su tashi kusa da wata madatsar ruwa mafi tsawo a amurka suna gargaɗin cewa wata ganuwa a madatsar ruwan na iya faɗuwa kowane lokaci daga yanzu suna bayyana damuwa ne kan madatsar ruwa da ake kira oroville inda wani lahani da ya auku a makon jiya ya ƙara fuskantar karewar wata katanga ta gaggawa madatsar ruwan mai tsawon mita 235 tana tare da wato tana tare ruwa daga tafkin Orville, wanda yake taka muhimmiyar rawa a harkokin ruwa da wuta na jihar. Ana amfani da wasu hanyoyi na janye ruwa cikin tsanaki amma madatsar ruwan ya samu lahani yayin da kankara da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya suka ƙara yawan ruwan da suke biyowa ta cikin madatsar ruwan. labaran duniya ke nan saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to ma da labarin mu faro fara rahoton da tunawa da ranar rasuwar tsohon shugaban najeriya janar murtala ramad muhammad ga sanusa adamu da rahoton waiwaye da ya mana indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift. Jawabin marigayi shugaban Najeriya Janar Murtala Ramad Mohammed ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hambare gwamnatin Laftanar Janar Yakubu Gawan kenan. Shekaru 41 bayan kisan shugaba Janar Murtala Mohammed a yunkurin juyin mulki da Birgediya Janar Bukar Dimka ya jagoranta ranar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 1900 1976 da bai yi nasara ba. Sashen Hausa ya yi hira da tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Alhaji Hammawa Jidda Damare wani ganau da ba jiyau ba na kisar shugaba Janar Murtala Ramat Muhammad. A lokacin na aiki a First CID a Lagon Close kuma na aiki tare da marigayi Musta Sunday Adeusi Inspector General of Police. Mun fita da safe karfe bakwai da rabi akan hanyar mu zuwa ofis dab da kofan gidan eh, a General Murtala. Sai sai aka zo aka tsaye da mu a kan zai fita ya tafi ofis muna tafiya ba da jima ba ya fita yana bin mu a baya muka je dab da da gidan mai na AP so a nan sai muka ji harbi inspector general of police sai na duba a madubina na cikin mota na ga motar shugaban kasa ne a bayan mu da tuta guda biyu da kuma hatimi na Najeriya a gaba mutane sun kewaye da bindigogi da na bashi labari sai ya ce to mu sauri mu shiga ofis namu kafin mu san me yake faruwa da ni da wani mai suna fada muka je wurin kafin mu je je wurin eh, wannan mutanen su riga sun gama aikin da suke so su yi ah, an bar mota kan hanya sai na ga hulan shi ne akan kwalta irin hulan nan na janar da wani kille ja da yana kewaye hulan din pickup so daga nan sai na kada kai na juye baya ga waɗanda wannan al'amarin ya afku a gaban su. akwai masu kallon sallon mulkin janar murtala daga nesa kamar su tsohon ministan ilimi na najeriya alhaji dauda birma daga nesa dai da muke gani muna sha'awan kaya abin da ya yi lokacin da yake shugaban kasa shi yasa kwamiti inda ta ɗauke to headquarter Najeriya daga Lagos ta kawo arewa zuwa Abuja. To ni na san cewa ko don yin haka cikin ikon Allah Allah zai bashi rahama. Matasa da ke manyan kwalojojin Najeriya a zamanin mulkin Janar Murtala Muhammad kamar su Yusuf Etam da Jona Morris Mangafila suna masa kallon banzan canji lokacin yakin cacar baka da kuma akidar gurguzu ke ƙara samun farin jini. Dalili ma kenan in ji su da ya sa mulkinsa ya gamu da turjiya daga wani bangare na sojojin Najeriya. suna na Yusuf Eta. Iyi kwarai ku zan ce nisa samari ne lokacin na ina SBS a Abu Zaria. To a lokacin kuma muna cikin kurciyar irin kan kasan mu din nan sosai. A lokacin da mutumin nan ya zo mun kawo mun wani sabon revolution ne fara a kasan nan gaba. Sana Morris Mangatela. To Murtala Muhammad dai mutumi ne wanda lalle a dan karamin lokacin da ya yi mulki mutanen najeriya lalle sun gane da akwai wani canji da ya zo musu a kasa abin da yake yake a murtala ya yi kaga shi ne wanda yanzu shi a muhammadu buhari yake yi akwai maganar cin hanci da rashawa wanda shi yanzu haka yana nan yana kokari yana bin sawon shi murtala muhammad masu sharhin diflomasiyar kasa da kasa sun ce a zamanin janar murtala ramad muhammad matsayin najeriya da na nahiyar afirka baki daya ya samu ɗaukaka idanun kasashen duniya in ji sanata abubakar gire zamaninsa ne zan iya aka da salo na musamman wanda ya ɗaukaka najeriya ya ɗaukaka afirka gaba ɗaya ya ɗaukaka bakar fata gaba ɗaya a duniya sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya duk abin da ya taɓa nijeriya zuwa nijar shugaban ƙasa na makwabtan mu murtala mun yau rishin kadi ya sa zuciyar mu ta yanki zuciyar mu ta kuka ta ta fakwari da yawa mun daɗe muna ta salima cikin zukatun mun kasanta ala shi ne ya kaddara da To Allah ji kan Murtala Ahmad Muhammad kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Yanzu da rai rabe da za Ga wani na ta da kuri a bayyana da zuba. ga wani na da kama da kudi ya zana da duba ya durkuɗe cikin hali ya hana makowa ba da sha ba babu marayin da aka dago babu bara guda To Allah ya ji kan mai gari mai jauje kwanta gora. Ƙalubalen da ke tattare da yaƙi da cin hanci da rashawa shine taken taron ƙungiyar talaka na wannan shekara da suka yi a birnin kebbi ga murtala faruk sanyin nan duk da yake manazarta a wajen taron sun jinjina wa gwamnatin shugaba buhari na jajircewa a yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi katutu a kusan dukkan bangarorin ƙasar to amma suna ganin da akwai ƙalubale da matsaloli da ke tarnaki ga tsarin na kawar da cin hanci da rashawa da ke ƙoƙarin gurgunta tattalin arzikin ƙasar shugaban hukumar karbar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano muhimmi magajiri min gado ya gabatar da kasida akan kalubalen yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ce sun hada da barin gwamnatin tarayya kaɗai da wannan fafutukar irin wannan hukumomin nawa ne muke da su a jihohi kundin tsarin mulki na ƙasa sashi na 15 ƙaramin sashi na 5 wato hatta abinda eh, kotun koli ta ce har ƙananan hukumomi suna da haƙƙi da tabbatar da cewa sun kirkiri hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ai da na faɗa na ce ka kalli yawan mu yanzu misali a nan garin babu efcc kila ana maganar eh, eh, northwest zone sai kun je kano kenan tunda northwest ne nan northwest ne saboda haka kana maganar Eh, eh, yanzu abin da ya faru a wata karamar hukuma kamar argungun yanzu misali shikenan sai an je kano an je an yi filin petition a zo nan a zo a yi bincike kana ganin wannan abin akalla za a yin za a sami efficiency kuwa amma idan aka ce jihohi sun shigo su ma sun taka nasu gudunmuwar. Ko baya ga halayyar rashin kishin ƙasa da wasu jama'a ke yi na sumbatar waɗanda aka yanke wa hukuncin aikata laifin na cin rashawa da almundahana. muhimmi magaji na ganin hatta da dokokin kasar suna kawo cikas ga kokarin yaƙi da mummunar ɗabi'ar dokokin ba su da tsauri wato ta yanda yanzu akwai abin da muke iya yi wanda ake ce masa plea bargain din nan ya zama na cewa mutum zai zo ya ya ba da wani abu da kaso ya kuma tafi da wani laser sentence to idan aka ce yanzu duk irin waɗannan abubuwan aka ce saboda yawanci za ka yi wannan abu ne saboda kada ma ka je ka yi ta tafiya din a yi ta tafiya shekara da shekaru so wani lokacin dole za ka ga mu a matsayin mu na hukumomin da muke wannan sai mu iya haƙura da wannan din wanda kuma a hukumar muna yi wata amma a ce an ƙarfafa hukuncin ya zama da cewar hukuncin yana da tsauri yau aka ce idan mutum ya ɗebi kuɗi zuwa kaza za a hukunta shi ko za a ɗauki hukuncin kisa kamar yadda wasu jurisdictions suke yi na tabbatar cewa wannan abin zai kawo wato zai kara kawo daidaito. To ko me yasa kungiyar muryar talaka ta zaɓi cin hanci da rashawa a zaman babban maudu'in ta na wannan shekara? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar na ƙasa zai duba birnin Kebbi. To yanzu muna ganin da cewa duk wani ɗan Najeriya babu abin da ya kaso a yaƙa illa cin hanci da rashawa. Saboda babu abin da ya jefa ƙasarmu Najeriya cikin haɗari illa cin hanci da rashawa. Shi na ya dace mu gayyato masana saboda da yawa sako ga 'yan kungiyar murya talaka da an ba sai tankar ya kai ga al'umma taron na muryar talaka na ƙasa na shida ƙarƙashin shugabancin ministan matasa da wasanni solomon dalon ya sami halartar wasu manyan jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi kazalika da membobin ƙungiyar daga ciki da wajen najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya kowa ya kashe ta ya ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogowa ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ka sami kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makonni hudu da suka wuce mun yi muhawara kan kasafin kuɗin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma majalisar dokokin ƙasar. To amma shin wannan kasafin kuɗi menene ƙananan masana'antu da waɗanda suke son su fara nasu sana'o'in ya kamata ya yi masu? Domin amsa wannan tambaya, ga firar da wakilinmu da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya yi da Malin Yashau Aliyu masanin tattalin arziki wanda shi ma Abuja yake da zama. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2017 inda kasafin yake gaba da na bara da kashi 19.5 cikin 100 wato na baran ah, naira triliyan 6 ne da digo 8 na bana kuma naira triliyan 7 da digo 28 a cikin 100 me za ka ce kan kasafin eh to kasafin kuɗi ne wanda yake da alaka da na bara ɗin abin da yake da alaka da na bara tun kudurin da shugaban ya gabatar na medium term expenditure framework shine wato wani kuduri ne na kasafin kuɗi a dunkule na shekaru kamar uku to su ne akan harhaɗa sai a tafi da kamar wani tsari ne na, fasali na, aikin ƙasa da yadda za a samu kuɗi da ayyukan da za a yi a cikin wannan lokaci to shi ne shugaban ƙasan ya gabatar an yi na bara za a yi na bana to na banan ya ƙara fiye da na bara abin da ya sa kuma ya karu gwamnati tana ta kokari ne ta ceto tattalin arzikin da ya fada cikin tawaya wato recession kenan to shi kuma aka samu irin wannan yanayi dole ne gwamnati sai ta fadada abubuwan da take yi sannan kuma a ƙara amfani da lokaci wajen gabatarwa domin a ceto tattalin arzikin ƙasa to haka muke kallon shi sai dai akwai wasu abubuwa mu a bangaren mu na ɗaliban tattalin arzikin ƙasa wanda muke kallo ko da yaushe shine akwai wasu alƙaluma waɗanda suke duba lafiyan tattalin arzikin ƙasa da rashin lafiyansa waɗannan alƙaluma kuwa sun hada da alƙaluma na hauhawan farashi da alƙaluma na rashin aikin yi da kuma alƙaluma da ake ba da kuɗaɗe aro domin a zuba domin a aiki da su a cikin tattalin arzikin ƙasan wajen gina tattalin arzikin ƙasan to tattalin arzikin ƙasan ya riga ya fada cikin yanayi mai wahala a bara wanda kuma har yanzu ba a fita ba shi ne ake son a fita amma abin da zai fita da tattalin arzikin ƙasan ba kasafin kuɗin 2017 ne kawai zai iya fitar da tattalin arzikin ƙasan ba sai an hada da wasu ginshikan tattalin arziki wato shine farashin da ake siyan kayayyaki domin duk kwangilan da za a yi ta a cikin tattalin arzikin ƙasan sai an tafi kasuwa wanda aka ba shi gina ko da bayi ne a makarantar gwamnati to sai ya je ya siyo abubuwan bayin a cikin kasuwan ƙasan ya siyo siminti to hahon farashin da ya shafi wannan zai cinye kuɗaɗe masu yawa waɗanda aka tanadar saboda hauhawan farashi kamar yadda ni da kai da mai sauraro ɗan abin da yake samu in ya je kasuwa ya san ragowar da yake samu to in an fita a cikin wannan yanayi da aka samu to sai mutanen ƙasan sun fara fita sun girman su ya dawo a kasuwa abubuwan da suke siya eh, farashin su sun ragu musu domin su samu raguwan kuɗaɗe su gabatar da wasu abubuwa. Yushewu idan an duba bara an ajiye matsayin dala kan naira 38 a inda bana kuma shugaban ya cilla abun zuwa naira 42 me wannan ke nuna to abin da yake nunawa shine an ɗauki mataki ne da za a ceto kuɗin ƙasan a hukumance saboda barin kasuwa ita kaɗai ta ceto darajar kuɗi to yana da wahala a irin yanayi na wannan toyin tattalin arzikin ƙasa kuma a gajeren zango ba za a iya samun nasara amma a dogon zango za a samu matsala to matakin da aka dauka na kayyada ci wannan kuɗi to abubuwa ne wanda zai taimaki shi kasafin kuɗin saboda duk abubuwan da za a yi wanda ya shafi kasafin kuɗin to muna sa ran babban banki zai samar da waɗannan kuɗaɗe a waɗannan farashi ba za a bar su a tafi kasuwa a nemo su ba saboda in an je kasuwa zai yiwu ba za a same su a haka ba saboda yanayin kasuwar kuɗin wanda kudaden da aka samar a kasuwan da kuma bukatuwan da ake ma kudan kasan bai zama daidai ba a ko da yaushe shi yasa kake ganin abubuwan ke saba ma juna to idan aka aka kayyaje haka saboda kasan a cikin abin da zai samu kasafin kudin kasan kudi mai yawa ya hada da man fetur bakin man fetur wanda ake haƙa ake siyarwa wanda farashinsa ya ƙaru kuma ya wuce ƙayyade wanda aka yi na bara wanda wanda ma aka kayyaje bana a arba'in da biyu har kasuwan kudin an fara samun rara tun da ya kai kusan eh, eh, naira eh, dala dala 60 a kasuwa to idan ya dore a kwata a farkon wata uku zuwa wata shida na shekara aka samu wannan to kaga an samu wani mataki mai girma wanda zai taimaki tattalin arzikin kasan ya taimaki zirga-zirgar kuɗi sannan ya taimaki harkokin ci gaba Eh, wannan a bara ko kuma ce a shekara ta 2016 kasafin kudin zan iya cewa ya ɗori ne kan canji naira 197 kan dala amma wannan na shekara ta 2017 shugaba buhari ya ce naira 305 ne kan dala eto eh ai a bara din ko da aka yi akan 197 ai an samu canje-canjen matsayi daga babban bankin kasan akan samar da kudaden kasashen waje a wajen 'yan canji da bankuna aka yi ta canje-canjen wato matakai na gudanar da tattalin arzikin wanda aka yi ta gwadawa ba su yi aiki ba har ya kai ga an shigar da jami'an tsaro a cikin kasuwan 'yan canji wanda bai taimaki kuɗin ba to kaga wancan shekaran wannan shekarar da muke na 2016 har shekara ce da aka samu hatsaniya a kasafin kuɗin da yanayin yadda ake gudanar da shi wanda kuma muna fata abin da zai faru a 2017 an samu karatu mai girma na abin da ya faru a 2016 wanda zai taimaka a gudanar da 2017 cikin yanayin da zai taimaki tattalin arzikin kasan wanda zai taimaki mutanen kasan wanda kuma shugabanni za su auna su ga abin da ya dace lokaci-lokaci kamar yadda aka saba. Baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina albizar zaranci ba shashanci ba sakarci in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Duk da an hana shigo da wasu abubuwa kamar kayan abinci irin su shinkafa ta kan iyakar ƙasa da motoci, amma shugaban wannan kasafin ya ce za a taimaka waɗanda suke da ƙananan masana'antu suke kera kamar takalma a kano su jaka a ba da sauransu ya kaga wannan eto eh mu a irin fahimtar mu na tattalin arzikin ƙasa dole ne na farko su waɗannan ƙananan masana'antu da ƙananan mutane wanda suke guda da sana'o'i a taimaka musu saboda in an shiga tawayin tattalin arzikin ƙasa gwamnati tana faɗaɗa taimakon da take ma masu gudanar tattalin arzikin kasan ne sannan a daɗa shirya su sannan kuma a samo su abin da zai taimaki kasuwancin su sannan kuma muna kira da dole sai an samo yanayin da ayyukan da suke da jakan da takalmi su ma a fara fitar da su zuwa ƙasashe domin su nemo ma mutanen ƙarin kuɗin shiga su nemo mu gwamnati ƙarin kuɗin shiga ta haraji sannan kuma su samar da zirga-zirgan da ƙarin faɗin tattalin arzikin ƙasan na abin da ake ce ma balance of payment wannan wajibi ne haka kuma mu a irin tunaninmu tattalin arzikin ƙasan dole sai an maganan farashi na abin da talakawa ke sai a ƙasan da duk a ƙasan ma 'yan albashi gaba ɗayansu kowane irin ɗan albashi ne to fa an hauhon faranshi ya janye masa kuɗi wanda dama a tattalin arzikin duniya waɗanda suka fi wahala su ne waɗanda suka fi suke kan albashi kuma su ne suka fi biyan haraji a kan kari to dole ne a shiga kasuwa da kuma marasa karfi wanda ke siyan abubuwa a kasuwa dan abin da suke da shi da wanda ma ba su samu a taimaka a daidaita farashin abubuwan da ake siya musamman abinci kuma za a yi haka ne ba wai kawai a zo a ce an kayyada farashi ba a'a sai an samar da abincin ne a kasuwa domin komi aka samar da shi a kasuwa to farashinsa yana daidaituwa amma in kullum aka ce an kulle abin da za a ci to kullum fa abincin kulle shi za a yi sannan a bar farashin sannan kuma raɗaɗin wannan tattalin arziki zai ci gaba da shafan wanda suke zuwa kasuwa da ɗan abin da ke hannunsu. yushewu a ƙarshe shi shugaban ya yi fatar in allah ya yarda shekara ta 2017 da kuma wannan kasafi da ya gabatar na gano ko dawo da abubuwan da aka rasa kafin samun ci gaba. za a fita daga wannan kuncin tattalin arzikin ya kaga wannan albishir eto eh albishir ne mai kyau amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alkaluma ne alkaluman abin da ake gudanarwa musamman alkaluman halhawan farashi hauhawan farashin nan idan alkalamin nan fa ba a duba shi ba ya dawo ƙasa to raɗaɗin tattalin arziki zai ci gaba da shafan mutane da ɗan abin da ke hannunsu wanda ya hana mutane da dama ɗaukan abin da ya kamata su ɗauka da kuma yin abin da ya kamata su yi saboda haka albishir ɗin shine ni inda na kalla shine kuɗaɗen da aka sa na ayyuka manyan ayyuka wannan zai taimaka kwarai wajen samar da aikin yi wajen samar da ƙarin kudaden shiga a hannun mutane da kamfanoni wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasan ya zabura amma zaburan shi ba fa zai yi ba wani bambanci mai girma tsakaninsa da na 2016 in ka ɗauki alkaluma na hauhawan farashi wanda aka fara kasafin sha. 16 shida wato eh, alkaluma na sha bakwai wanda ya kai sha uku sai wannan alkalami na hawan farashi ya sauka sannan abubuwan da za su taimaki mutane su ci karfinsu ya dawo a kasuwa sannan zai aiki jama'a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin malam ishau aliyu da wakilin murar amurka da ke abuja malam nasiru adamu elikaya ni salo garba ke cewa ku huta lafiya To a gaida Salu da tawagarsa yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko muna. Assalamu alaikum yawon yanzu suna na musu morin Ina kira ga shugabannin Najeriya wanda suke sata kudade da su ji tsoron Allah su na sata. Yanzu ka bibiyar da aka kama manaja na LNPD ya za su kudaden da bai iya kashe su a duniya allah ubangiji ya ce assalamu alaikum ni ne umar daga kumacin ghana wato kwanakin ba na je dandali kura sabon rediyon nan na najeriya suka ce hizba hukumar hizba a kano sun kama mabarata 900 da wani abu wasu an kai su kotu a masa hukunci kamar barayi to wani abin da suke yi in dai suna yin shi don Allah ne kamar yadda Allah ya ce a yi falillahi alhamdu kuma akwai wani damuwa daga jiki to duka Allah shine mai yayyen mai sakamako ranar kiyama assalamu alaikum ah, assalamu alaikum sashen wasu na murar amurka sunana ya'u muhammad unguru jihar yoban najeriya a ra'ayina a yau shi ne da ke yau ne litinin muke sa ran shugaban kasar mu girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari muke tsammanin dawowarsa hakika idan hakan ta kasance muna masa fatan alkhairi idan kuma har allah ya ƙara jinkirta masa cewar bai dawo ba to muna masa fatan alkhairi allah ya ƙara masa lafiya allah ya dawo mana da shi lafiya Salamu alaikum VOA. Mai magana daga nan jihar bene Sun ko dan malam ba ko wani malam ana. Game da maganar cece ce da ake yi na maganar shugabanci a Najeriya. bisa ga sani na ɗan arewa gaba ɗaya na ya kyaman cewa wani ƙabila ya zama shugaban ƙasa a najeriya amma akwai abin da kuke cewa check and balance idan ka duba game da kasuwanci ɗan ƙabilar igbo sun suka ko ina a jihar najeriya ta arewa da kuma waɗansu ƙasashen yarbawa kuma idan ka duba ga ilimi ƙasashen yarbawa su ne a kan gaba a najeriya ɗan abin da ya rage wa ɗan arewa shine mulkin najeriya kuma in ɗan arewa ta fi mulki a najeriya allah shi ne shaida kuma kowa yana gani yakan yi kokari ya ɗauko kowane ɓangare ya ɗora shi a matsayin da ya kamata ya rike to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice. daren jiya lahadi ne aka yi bikin karrama mawaka a nan amurka na wannan shekara karo na 59 a birnin los angeles inda fefen da mawaƙiya adele da ake kira hello ya samu lambar yabo a zaman wadda ya fi shahara a shekara adele wacce ta rera waka domin tunawa da mawaƙin nan george michael wadda ya mutu cikin watan disamban bara ta nemi afuwa saboda ta yi a shar lokacin da ta fara waƙar hakanan wani ɗan gambara da ake kira chance ya samu lambobin yabo uku ciki har da sabon mawaƙi wadda ya fi burgewa ko fice hakanan mawaƙiyan nan beyonce tare da waƙa domin karrama uwaye mata yayin da ake ganin juna biyu da take dauke da shi mahaifiyarta tina knowles ita ce gabatar da ita To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa. da solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ku wani lahiya mu kuma kwan lafiya